To yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana aisha shehu kabara daga nan sashen hausa na radio france international arafai a wannan rana shirin rayuwata ya mayar da hankali ne kan shirye-shiryen babbar sallah wato sallar layya ya zo wa al'ummar wasu kasashe irin su najeriya da nijar cikin halin ni'yasu ko da yake waɗanda ke da halin yin layyan ma suna cikin halin fargaba tunda dai daga jamhuriyar nijar aka fiye shigowa da dabbobi najeriya matsalar bana da yawa daga cikin mata sun saduda domin kuwa mazan suna neman abin da za su ciyar da su ne ko da yake wasu daga cikin su sukan ɗaga hankalinsu da na mazan su domin kar su ji kunyar ƙawayensu a cewar su sallah guda ba su yi layya ba a irin wannan lokaci dai a shekarun baya shirye-shiryen sallah ya gama kankama wasu kuma sun kammala ma sai dai masu sayar da dabbobi su ma sun ga ta kansa a bana domin kuwa kasuwar sai a hankali wasu daga cikin maza kan ci bashi domin yin layya wasu kuwa haƙura suke yi wasu matan kan tallafi mazan duk a tare a rufa wa juna asiri bakin ma wannan rana sun hada da musa abdullahi magidanci da kuma bilkisu umar matar aure amma kafin nan ga rahoton wakilinmu na abuja ismail karatu abdullahi rayuwata bikin babban sallah na bana za a iya cewa sai abin da hali ya yi domin da yawa daga cikin mutane suna neman abin da za su ci ne ga kuma tsadar dabbobi wanda su kansu masu sayar da dabbobin kokawa suke yi habibu sale magidanci ne da ya bayyana yadda sallar ta riske shi gaskiya alayi halin da bahaushe yana cewa duk wanda ya tuna bara wai bai ji daɗin bana ba abubuwan sun dan caccanja gaskiya akan bara amma kuma alhamdulillah tunda allah baya barin mutum haka sai ya kawo yadda abubuwa za su tafi daidai abubuwan sallah hidindimin sallah an riga an yi su ko da dai bai kai na yadda ake so ba dai an riga an yi. Salamatu Idris ta bayyana yadda shirin sallar yake a wurin su. Du'a za a yi da fatan Allah ya karo buɗi ya ƙara rufe asiri ai an daɗe ana yi bana in ba a samu ba sai a haƙura. ai kowace mace yanzu ya kamata ba sai an mata fada ba da kanta za ta yi wa kanta fada, gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah saboda halin da ake ciki a yanzu idan ba a yaba wa maza ba ba wani abu da za a iya ce musu sai dai fatan Allah ya kawo buɗi da wadata a bangaren masu sayar da dabbobi a jamhuriyar Nijar sun bayyana halin da suke ciki kasancewar daga Najeriya ne mafi yawan waɗanda suke sayan dabbobinsu suke. A yanayin da ake ciki dai kaka ta tsaya dan saboda su duba mutum za a sai kayan jika musun ko sattin ana sai jika talatin da biyar kaga bai iya sai da. Gwamnati ta ce kala hudu da wai baki ba sa zawa kenan ita kuma kasuwa haida bako take yi. Yanzu a rabanin yanayin kasuwar ma yanzu kaga kowa ya tsit ba mai hudu ragon gwanci na kirki yanzu ka zo an taya ma ka yi zuciya kamiyar kenan dole haida bako yanzu ka yanayin kasuwar babu komi yanzu ka leƙa nan ku kana ana hudo kuɗi ana ana bada duka sallah yau sati nawa ta rage a yin tsakkele hada hada ce ake abun jira a gani shine ko kungiyoyi da ke rabon nama na sadaka a bana za su samu yi RFI an gaida Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da bilkisu umar matar aure eh to gaskiya shirye-shiryen sallah shine muna fatan ubangiji allah ya kama sallar lafiya allah ya nuna mana ita lafiya ta zo lafiya yi lafiya al'ummar musulmi kowa yi ta cikin annashuwa da jin daɗi da farin ciki shine kawai yi burina a rayuwa na shirye-shiryen wai cikin kadamin da na yi wa zuciyata na sallah amma wani target da ka yi a rayuwa na yanzu kai ai babu wani target da ka tsayar da shi a zuciyar ka ce in sallah ta zo zan yi kaza zan yi kaza gaskiya ni dai ban tsayar da wannan a cikin zuciyata ba saboda rayuwar gabaki ɗaya idan ka dube ta nawa take to a bangaren yara idan suka ji kanshi a gidansu babu yaya kenan a ce ba a samu an yi layyan ba yara za su ji kamshi a makwabta sai dai in ba su haƙuri zan haƙuri da su in ba su haƙuri in ce ku yi hakuri kuma zan ji abin gaskiya tabbas zan ji a raina amma ni ma zan yi ƙoƙari in danne zuciyata in yi hakuri a cikin yanayin ƙadamin da na tsinci kaina saboda haka rayuwa ta take daman ai ba za a ce komai abin da kake so za ka samu ba. su kuma mata fa wace shawara za ki ba su. yawa shawarwarin da zan ba 'yan uwana mata waɗanda ba a samu damar yin layya ba abin da zan ce da mu ga baki ɗayan mu mu yi haƙuri dukkan wanda Allah ya sa mai gida bai sami ikon yin layya ba to a mu yi haƙuri sai mu gode wa ubangiji bisa ni'imomin da ya mana saboda yanzu ga baki ɗaya ne wani ɓangaren suna da halin da za su yi wani kuma ba shi da halin da zai yi wani kuma da ya yi wani kuma ma bai taɓa yi ba to idan duk yadda ka tsinci ƙadamin kanka a cikin wani hali to sai mu gode wa ubangiji an uwana mata al'umma annabi abin da zan ce da mu duk a halin da muka tsinci kanmu mai gida gida bai yi layya ba mu yi haƙuri a yadda muka tsinci halin kanmu mu gode wa ubangiji sai ya ƙara mana bisa ni'imominsa da masoyi duk wanda ya so ka so shi sa'a kuce mun dace duk mai saka na so na ba zan fasa waya ta salula kuma Wakar ɗan magori kenan daga bakin mawaƙi Nura M Inuwa da fatan masu sauraro kun nishaɗantu yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da Musa Abdullahi magidanci. To hakikanin gaskiya su kansu yan uwa na mazajen aure magidanta da suke cin bashi ko su daga hankalin su lalle sai sun yi to su ma kamar suna takura wa rayuwarsu ne yin layya kamar yadda addini ya faɗa ba tilas ba ce sunna ce ga mai dama ga wanda yake da iko da dama ya yi ta in ka da dama ba sai ka daga hankalinka ka shiga can ka yi faɗi can ka ci bashin wane ka ci bashin wance ka yi ba eh ka ta addu'a wata rana ubangiji Allah ya hore ma ka yi cikin kwanciyar hankali amma ba daidai ba ne a ce sai ka ci bashi ka yi layya. Wace shawara za ka baiwa magidanta? Matan aure masu ɗagawa mazajensu hankali ta koyaya sai an yi layya hakika wannan ba tsari ba ne kuma ba su fahimci yadda addini yake ba har ya halatta yin layya an halatta yin layya ne ga mai dama mai iko wanda ba shi da dama aka ce kamar yadda malamai suke faɗa duk wanda ba shi da dama yin layya to annabi muhammad eh, annabi ya yi masa eh, don haka ba wani kashi ba ne ko gazawa don mijinki bai samu ko ba shi da damar yin layya maybe watakila a baya ya yi yanzu kuma yanayin rayuwa ya sa bai koma bai taɓa samun dama ba wannan ba wani abu bane da su kuma mata fa wacce shawara zaka ba su ina jan hankalin mata ma'aurata da su kwantar da hankalinsu wannan ba abu ne na daga hankali abu ne na dama wanda addini ma cewa sai kana da dama Musa Abdullahi kenan magidanci daga Najeriya. gare ku masu saurare ya batun shirin sallar layya an siyo abin yanka ko kuma har yanzu shiru wanda fata kuke da shi muna sauraron ku kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili Da haka shirin rayuwa ta na wannan rana ya kammala. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi. Aisha Shehu Kabar da na shirya na gabatar nake mana fatan alheri. an gaida Aisha Shehu Kabara a shirin